ta ci gaba وقال موسى ya fi إني رسول من رب العالمين don kwabara fi tafsilin kisa ya fara fanfaɗi wato abin ga bayanin ta daki daki faƙala wa na Musa ila fir'auna mun ka aiki Musa zuwa ga fir'auna fa haɓa ilaihi ya tafi zuwa gare shi wa qala yace Eh, wa qala Musa wa sannan Musa yace ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni ubangijin eh, inni rasulun rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai kun ga wato annabawa ba su lallashi ya shi ya fir'aun kawai bai ce ran kashe dade ba ko abin nan eh, ni manzo ne daga ubangijin talikai domin eka. fakar zaba wa fir'aun sai fir'aun ya kare ta ce a'a ƙarya kake da annahu kana ya kula ana rabbukum ala domin shi yana tani ne ubangiji na mamaki daukaka to ashe kenan shi ya kamata ya zama rabbul alamin ga shi an ce wani rabbul alamin ya aiko ya aiko wani kun gane to haqiqun ci gaba haqiqun ala Allah kula حبيب علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت to hakikon alayya wato wajibi ne a kaina wato wajibi ne a kaina Allah a ala Allah ilala kada in faɗa ah, kada in faɗi komi in jingina ga Allah sai abinda a gaskiya arji ita kuma bi bayyinatin min rabbikum kuma na zo muku da hujja daga wajen ubangijinku wadda yake za ta nuna ni manzon Allah ne fa arsil ma iya bani isra'il ka sake bani isra'ila zuwa sham ah, abin tare da ni wa kana abadan ya bautar da su Ah, kun gani wato abu guda an ka nema gare shi abu mai sauki ka saki bani isra'ila su fita daga cikin masar da ni mu yi ta tafiyar da ya yi haka nan shi kenan eh? Eh? lokacin mala abin ya yi tsanani eh wato sun dauke su ne masu yi musu aiki su ne bayan su sakin su lokacin ya yi tsanani eh, eh wato yace ka sake su su fita da an tsaya nan yace ko tafi da an gama to sai yake wakala قال إن كنت جئت بآية sannan babu wata ibada wa qala fir'aunu amma amin ya taho da imani tunda ya ce min rabbil alamin ashe kenan akwai wani rabbul alamin amma abinda an kaso in ya yarda ya zaki bani isra'ila su fita shikenan eh wannan abin nan ba eh, qala eh, qala fir'aunu lahu wato ya yace masa in kunta jita bi ayatin fatiha in ka zan ka zo da aya ala da awa ka bisa ga da'awar da kai wato da kace ka taho da aya in har ka taho da ita to ka zo da ita fati biha ka zo da ita in ta min sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi gare ta kun gani fir'aun yana da hankali ce in kana da aya kawo mu gani na bai ce ba muso ba فألقي عصاه فإذا هي ثعبان a asahu sai Musa ya jefa sandarsa ya yi jiwa da sandarsa gaba ga Fir'auna fai za ke bano sai ga ta babban maciji wato kwamarci mubin wanda abayyana ne hayyatun azima maciji wata bai girma ta ya tashi ya bude baki wana za ya da wana to kuma wato aya bata nuna maciji ya ta sama fir'auna da ci ba sai dai ya zama maciji ya bude baki kuma daga nan wani za a yi da ya shizge hannunsa daga cikin aljihu fa idza hiya da sai ga hannu ya koma fara za ta mai haske kamar tocilan lin nadirin ga masu dibi khilafu ma kana alaita sab'a mai da take min al'adamati na garfata Uh, summa in azalu an musa ya tashawaru na fi ma ya suna una biyu wato da sun kaga waɗannan ayoyi biyu ga sanda ta koma maciji kuma ga in ya fidda ya fidda hannu ya ya zan kamar toci lamfa yana hidda to sai fir'aun ya ja mutanensa suka koma mu tai shawara mi za mu yi to ba kun wannan kai ke da kai guda ya kare ga faifai na biyu to ba ci gaba al min قول فرعون إن هذا لساهر عليم to sun bar Musa sun koma daban suna shawara qalal mala'u sai masu shawara suka ce manyan mutane min kawai fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun ali wannan fa mai sihiri ne wanda ya san sihiri fa'iqun fi ilmi sihir ya tsere ma kowa ga ilmin sihir wa fi shu'ara innahu min qawli fir'auna ga kuma abin cikin suratul shu'ara an shi shi fir'auna ya fata wannan magana faka annahum qalu huma kuma sun faɗa ma a tare da shi ala sabilin tashawur wa suna shawara shi ya ce mai mai sihiri ne wanda ya sihiri su ma sun faɗa yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا تأمرون to sai fir'auna yace yuridu an jakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga kasar ku kun ga fara da siyasa eh, yana son ya fitar da ku daga kasar ku fa ma za ta mutu bi kun ka mi kun ka ba da shawara mi kun ka ba da shawara ai da shi qalu qalu mhm, wa ahahu wa arbil bil madad qalu arjih wa akahu sai suka ce ka jinkirtar da shi ka tsare shi wa akahu da shi da dan uwansa ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil fil madaina hashirin ka aika masu tara mutane cikin garuruwa ta a tattaro duk waɗanda masu waɗanda sun ka iya sihiri ya tuka ya zo bi kulli sahirin alim ya tuka bi kulli sahirin alim su masu yeku wannan mazanin nan za su taho da mai kowane mai sihiri wanda ya san sihiri kamar wanda yake Musa iya sihiri wato bulu Musa fi ilmi sihiri wato wannan shi a shawarar da an kai eh to a ci gaba wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran كنا نحن na biyu kenan ya kare ga faifai na uku wala na dari kai fa arsala fir'auna man yashur sahara bai ambaci yadda ya aika ba takardu ya basu yaya an kai shi da gashi sun tafi gilma da cikin garuruwa wa kafa ijtamu bihim kuma yadda sun ka tafi sun ka dora haduwa da masu sihiri ba mu sani ba hatta ja'u bihim ga su dai an zo da su fa nahanu amama mahadarin jadidin garuwa ta faifai sabo wato abin na an kawo masu sihiri ga buga fir'auna mahadar saharati wa fir'auna shi masu sihirin sun taru tare da fir'auna wa ma bainal janibaini min muhawa min muhawiril uqadi wato sannan suna shawara wato abin na ijarar da za a kulla ni za a ba mu in mun yi waja ga kayofa waje kudi ba kenan waja asaratu fir'auna masu sihiri sun ka zo mu fir'auna qalu suka ce a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu kun ga wato akadi kenan a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu in kuna na hannu galibi in kuma zan mu ne masu dinjaya mi za a ba mu domin kada mai aikin za wa min al muqarrabin dama mai sihiri ya yi kowa wayo domin dama ba gaskiya yake yi ba wayo ne yake yana amshi kayan mutane hmm. qala am eh kuna da mana wa innakum lamina muqarrabin wata ku kuna cikin waɗanda abba kusanta gare ni wato zan hidda wazirai na ku ne ministoci wa kuna in ta muhawara nan wato kenan magana ta na bayna sahadatu wa fir'auna wato in an dai kun rinja to za ku zan ministoci ku kusa to mu ci gaba قالوا يا أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ma ما منا جديد ga wani kuma faifai sabo wato as-saharatu iltaqaw a Musa su sun hito sun hadu tare da Musa amma majami'in amma majami'a amati minan nasu gaba ga mutane an tara mutane wato ga mutane ga fir'auna ga ga masu sihiri ga Musa lil mu'aralati wato don ayi jayayya ga wanda karhin sihiri wal musabaqati da tsira wa taqaddama sai sai su masu sihirin sun fara hitowa me sun kace qalu suka ce mu Musa ya Musa in ma an turkewa in ma an kuna da mulki ko dai ka fara jefawa ko ko mu zan mu ne masu masu jefawa mu jefa abin da aka gare mu قال قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى سي موسى يتي ألقوا ku dai ku jefa ba ta wa amrun lil izin wato ya musu ya musu izini kenan bi taqdimi lil qaim domin umarni ga wanda a daidai da kai ba a ce mai umarni sai dai na ya musu izini kenan musawati tawassulan bihi ila idhal al haqi kuma ya gabatar da su domin sai ka gabatar da ƙarya sannan gaskiya da ta ture ta sannan za a gane domin in ya fa arzakuwa da nashi ka tawo da nasu mai ban tsoro yana yiwa ya rufe to sai ya gabatar da su falan ma alƙawu lokacin da sun ka jefa sanduna abin nan a eh, eh, hibal yaggonsu wa yawon domin wato yaggwai ne suka shahe su da makure eh, wato zaiba hakanan Hakanan wannan sanduna su kuma an ka hukuje su an ka cika su da zaiba Yan an jefa ta motsa cikin rana wato in ta ji rana sai ta motsa sai aka kamar maciji na walwalwal to lokacin da sun ka je waɗannan yaggwai saharu a na sun ka sirce idanun mutane ai ha an haqiqata idraki sun ka karkatar da idanun mutane daga abin da suke gani suka kaman mace zai ne wastarhabu sun ka tsoratar da mutane kenan wa lokacin jefawa da kide-kide da abin nan kuwa don abin nan kawai bai sihiri kun san kokari ke ya ba mutane tsoro hawafun sun ka tsoratar da mutane kai su hayyalu hayyati inda sun ka sifanta musu macizai tas'a suna tafiya wa yumkinu an yafhama anna hunaka aswatan eh, eh, mur'ija kuma ana iya fahimta cewa akwai sautuka an shirya da kide-kide da abin nan sautuka eh, katsam ko inda kowa zai ji tsoro wa sha'awu da shatta sannan da kayayyakin dai abin nan kayayyakin tsafi na dabo abin nan daban-daban waja'u bi sihirin adim sun ka taho da sihiri babba kuri ba qur'ani yace sihiri babba wato bi ayin nas ga idanun mutane wa in kana fi nafsi yaqiran ko da yake wato hakikanin shi haqi walakantacce ne don ba gaskiya bane wa zalika annahum talabu hibalan ayadda sun kai sai sun ka nemi yagwai tiwala masu tsawo wa akhsha ban sannan da itace wato abin sanduna suka shahe su taluha sun ka shahe su bil zaibi da wannan eh, zaiba Waje waja'alu dakhil tilkal isi bakan cikin abin nan sanduna aka sanya wannan zaiba aidan kuma ma asara fiha haru shams lokacin da zafin rana yayi ya shiga cikin su yayi yayi tasiri cikin su ta haraka sai sun ka motsa wal tawabadu ha ala balin sashi ya motsa ya kwada akan sashi hatta takhayyala lin nasi annaha hayatun har ya bayyana ga mutane kamar dai mace sai ne kuma sannan ga sautuka an na tsoratarwa kun gane ko to wannan ya nuna kamar yadda yake ga wata sura eh, an nuna Musa shi kansa ya ji tsoro wa auja safi nafsi fata Musa shi ma ya ji tsoro eh, to amma ga abin da Allah ya ce masa wa wahaina wa auhayna ila muzi an alqi afak fa idha ma na ila Musa anan wato yana tsaye an kai an kai wahayi zuwa ga Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa an alƙa saka abinda an wahayin jefa sandar kadai fa idza sai ga sandar bayan ya jefa ta talqafu ma ya kun tana tana har hadewar abinda suke ƙarya da shi sai tana kama sandunan nan tana hadewa guda guda ana kallo to ci gaba hmm. وبطل ما كانوا يعملون فوق الحق غسكي تبين تتبتا وتبت وظهر غسكي تبين وبطل ما كانوا يعملون دو أبن سنك سنة إكتا نسيري يباتي إنا يبوي دو أنشاني إنا أبن إنا سندنا دو أنشاني إنا أنكي دسو وغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا فاغرين tun da an ka canye kwanga kowa sai ya tsaye a rasa abin da za a ce wa gulibu busa aka rinjaye su fir'auna da mutanensa kowa ya shiru hunalika a can kowa ya tsaye kada busa gina sun ka juya suna kaskasattu kowa ya juya wato bai san abin da zai yi ba ya walakanci ya zo gare su saru dalili na kaskasattu to ci gaba wa ulqiya to amfanin ilimi wato mai ilimi kullum ba ya ɗaya da jahili saboda ka su da yake masu sihiri ne sun san wannan ya yi ƙarhin su kun ga nan da nan sai sun kai imani wa ulqiya sarif sajidin an ka jefa abin an ka jefar da masu sihiri suna masu juda sai suka wadi suna su juda sun ce mun tuba eh qalu kuma wato um, sujudan nan da sun kafa da suka fadi suna yi ba ba cikin hankalin sun ka don ce an kai an kaje da su wato ba sun sabda sun ka ba hmm. to qalu amanna bi rabbil alamin kace mun yi imani da ubangijin talika mun yarda wanda Musa ke cewa a bi uh, fir'auna na zaton shi suka ce a'a rabbi Musa Musa wa Harun ubangiji Musa da Harun li ilmihim bi anna ma shahaduhu min al don sun sani cewa abinda sun ka gani ga sandan nan la ya ta'atta an yakuna bi sihir bayyuwa to qala fir'aun kun ga wata ilmi yana da amfani ko na sharri ne yana sa mutum hankali qala fir'aun bi qabla آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون to da yaga wato masu sihiri sun yi imani kun ga mutane za su bi su kenan ko mm. to fir'auna don ya hana mu mutane ya fada su da fada wato kuma faɗa na iya siyasa kai karkatar da mabiya qala fir'aun sai fir'aun ya ce amantum bihi qabla an azalakum kun yi imani da shi tun abin nan saboda shi gabanin yi muku izini wato kenan wai sai ya izini sannan za a yi imani ne <laughs> eh, tun bai yi muku izinin ku yi imani da shi ku yi imani da shi inna hadha la makarum makartumu lalle wannan wani makirci ne kun ka kulla shi jumi na ala don ku hidda mutanen gari daga gari wato da kai da ku abin nan kun yi taron masu siri ne suka taho wato don su hidda mutanen gari daga gari su rike wato kenan za ku kore masu iko eh ku alamu alamun siyasa eh ku sawata alamu za ku sani zan abin nan za ku san abin da kun kai zan yi muku azaba mai tsanani wace irin azaba la uqati'anna aydiyakum وأرجلكم من خلاف ثم لأغلبنكم أجمعين to ya ba da tsoro don mutane su ji tsoro ya ɗauke su daga sanda da maganar abin da ya gabata ya ce laukar ta ya lalle ina kakka tsewar hannayenku arjulakun da kafafunku min khilafin ko wani in yanke hannun shi na dama da kafar shi ta hagu ai kullu wahidin al yumna wa rijlu al yusra wato hannun dama da kawar hagu haka zan yanka ku thumma usalli banakum ajma'in bayan nan kuma zan kekkere ku ga hanya kowa ya ganku ajma'in gaba dai qala hadha al kalam ya faɗi wannan magana tahawifan lis sahara don ya tsoratar da masu sihirin wani kai ya stashe fa'ukular ama kuma ya juyar da hankulan mutane su ba tunanin abin da ya auku na musa wayan sihin ma a saba ya mantar da mutane abin da ya same shi mil hazimata na karyewar yakinsa wai ji Allah amra makidatan mudabbara yan mai da al'amarin kamar wani makirci ne wanda yake tsakanin musa da waɗanda masu sihiri sun ka shirya bayan musa wa sahara kun ga wato alhali Musa bai taba ganin masu sihirin ba amma ya kokari ya ce shiri ne sun kai fa yarudda bizalika ma fatahu min thiqatil amma kuma da wannan zai maida abin da ya kuce masa na wato amincewa mutane da mutane sun amince masa kun ga yanzu kenan da an karin jaye shi mutane za su hara tunani to don ya mai da wannan kuma wa masaharatu fa innahum nafa'ahum ilmun su masu sihiri ilmin su ya amfane su fama khafu ba su ji tsoron shi ba iz eh, halal iman fi kulun domin imani ya riga ya riga shiga cikin zuciya bai fita sai dai ka kashe mutum hmm. wala yarji'una ila al ba shi wasu koma zuwa ga kariya saboda haka wato ba su damu ba ga abin da sun kashe qalu inna ila qalu sai suka ce cikin cikin natsuwar hankali inna ila rabbina munqalibun mu masu juyawa ne zuwa ga ubangijin mu wato saboda ko ka kashe mu kashe wannan ba kai ko ba ka taimake mu ma mu yi shahada ci gaba wa ma dambimu minna rabbina lamma ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا wa matan tanqimu na kuma ba za ka yi muna wata azaba ba wato ba wani laifi mun kai wanda za a ce an yi muna wannan azaba saboda ita ba face illa an amana bi ayati rabbina face mun imani da ayoyin ubangiji in muna da wani laifi ba kai mun kawa ba don ɗaya mai imanin da ayoyin ubangiji mu shi Allah ya lamma ja ana lokacin da ayoyin sun ka zo muna sun ja'u ila lahi bi du'a bayan haka na suka fita bugana fir'auna sun ka komo suna addu'a gaba gare shi liyinahu ala ta'ammuli ala fir'auna ya Allah ka taimake mu ga ɗaukar wahalar shi fa qalu suka ce rabbana abrik na sauran ya ubangiji ka zuba muna hankuri inda fi ilma ta wa'ada na lokacin da zai aikata abin da yace zai yi muna na fakka hannayen mu kuma da kere mu li Allah narja fara don kada mu koma kafirai Allah ka ba mu hankuri wa tawaffana muslimin ka karbi mu muna musulmi hada akhlu mahadari kenan da wannan magana fai ya kare na na tsira to wala nadari ba mu sani ba hal fa'ala fir'aun bi saharati ma tawa'adahum bi shin ya ya halaka su yayi musu abin da yace abin da yake ce su da shi yayi aw lam yawal ba aikata ba aya bata bayyana ba wa zahiru annahu lam yaf'al abinda azahiri zahiri irin wannan shi ma ya tsoro ba zai iya ba kun gane ko wa lam yaqdir bai samu ikon yin haka nan ba qauli ta'ala antuma wa man tabakumul galibun domin Musa an ce ma Musa da shi da Fir'auna da shi da waɗanda biyu sune masu linjaya ashe kenan wannan abin ban tsoro da ya same ko da yake ya samu ƙaryan halin dai abin nan magana don ya nuna wata shi mai basira ne kwarai amma duk da haka bai da ƙaryan halin cewa kashe su mun gane ko to mu faifai dai ya rufe kenan to ci gaba wa qala mala'u min fir'auna wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون to da farkon wancan eh, tsere ta ƙare ina Musa ya tafi ya dai koma daban yanzu kuma Fir'aun ya koma yana shawara da mutanensa yaya za a yi kuma wa qala al-mala'u mashawarta suka ce min kawai Fir'auna wato mashawartan fir'auna daga cikin mutanen suka ce suka ce masa atazar Musa wa qaumahu li yusdu fil ardi za ka bar Musa da shi da mutanen su don su yi banna cikin ƙasa domin in sun faɗa mutane cewa akwai wani Allah daban wanda akwai wani ubangiji daban kamar sun yi banna kenan sun dauke mutane daga fir'auna wato shi abanna su kenan wato za ka bar Musa da shi da sa don su yi banna cikin ƙasa bi du'a ila mukhalafatika da na cewa su yi kira zuwa ga saba ma wa ya raka wa alatak ya baraka da shi da kai da abin nan gumakanka don da ya aza gumaka su ake gaisuwa sannan su kuma gumaka su gaishe shi wa kana sana lahum asnama ya aikata musu gumaka garan kanana ya abuduna su su bauta mu gumakan wa qala ana rabbukum alaa sannan yace ni ne ubangijin ku wanda ke daukaka wa ha kuma ni ne ubangijin gumakan wala za qala rabbukum alaa kala wato bayan da sun ka tambaye sun ka ce za ka bar musa da shi da mutanensa su yi ɓanna cikin ƙasa su barka da kai da mutanenka kala sanu ƙattilo abna ai za mu karkashe 'ya'yansu duk 'ya'yan da sun ka haifa ‘ya'yan sun haifi maza za mu karkashe su wannan sahi na sa'ahun sannan mu rayar da matansu in sun haifi ‘ya'ya mata mun samu bayi mu kulle su ka fi ilina bihin min kabla kamar yadda mun ka aikata da su za mu ci gaba da karkashe ‘ya'yansu maza sannan mata mu bautar da su wa inna hukum qahirun kuma mu masu rinjaya ne masu rinjaya ne saboda su har abada ba za su rinjaya ba na fa hada ayyul mahadar wata wannan shine shawarar da an kai to ci gaba Adamu zai qawmi ista'inu billahi wa على الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين to kun gani kenan Musa zai tafi ya sami mutanensa summa yabdu sannan abinda zai bayyana ga karatun da attafe anna fir'auna wa qawmuhu fa'alu ma tawa'adu alaihi bani isra'ila sun shiga inda duk an wata mace daga cikin bani isra'ila ta haifi da namiji sai a yanka ba a kashe su wa ka banu isra'ila zalika li musa wannan bani isra'ila sun taru sun kawo kara ga musa ga musiba da ta same su wa huwa hadal mahdur wannan shine wannan faifai da attafi qala musa li qaumi musa ya ce ma sa lokacin da kenan sun aiko masa delegation na musiba ta yi musu yawa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hankuri kamar yadda ake daure yan izara ku yi hankuri <laughs> ku yi hankuri ala azahum bisa ga cutar su innal ardi lillahi wato ƙasa ta Allah ce yurisu man yasha yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa wala aqibatul muttaqin sanna aqiba wadda ake gode ma ta masu tsoron Allah ce matukar da ka ji tsoron Allah to dauki wahala Allah zai saukake to ci gaba qalu qalu zina min qabl min qabl an tadiyana wa min بعد ma جئتنا hada azir rabbukum أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون to da Musa yayi yawa mutanansa gargadi yace ku yi hankuri sai ga wasu masu abin nan masu rauni rauni kalu sai suka ce wato suka ce ma Musa ai udina min qabla an tatiyana an cuce mu gabanin ka zo muna wa min ba'di ma jitina haka nan bayan ka zo muna kuma an cuce mu sannan ka ce mu yi hankuri eh, wa har yau shi hankurin hmm? ƙara fara an yi dokun ku dai yi hankuri ana tsammanin ubangijinku ya halakar da maƙiyinku wa ya ta khalifa kuma sannan ya ba ku abin nan ƙasa ku zan khalifai ya ba ku mulkin ƙasa fayan zura kai wata amalu sannan ya diba yaya za ku aikata ku kuma za ku aikata abin kwarai ko ko za ku yi kamar yadda sun kai. Ai ay yabtalikum Allah Allah zai jarrabe ku da ni'ima wa shi ba ku kasa fa yara ya gani atashirikuna ha bil islahi atashkuruna bil islah za ku gode ma abin nan ni'iman nan da kyautatawa aw takfuruna bil fasad ko ko za ku ce ma ni'iman nan da banna cikin kasa kun gane ko to ci gaba ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون تو bayan da ya ba su hankuri sun hankurta amma da daga a nuna wata lokacin da suke zaune wajen shekara arba'in an kai wata kullun a jarrabi mutanen fir'auna da wannan musiba kamar su yi imani su roƙi musa ya yi addu'a kamar yadda za a ambata kun gane ko shi ya ce wabata siyaku musa wa ƙaunin wani magana kuma ta komo musa da shi da mutanensa Wai zukur fir'auna wa alahu da kuma ya ambaci fir'auna da mutanensa kaifa ya ku zuku mullawa yadda allah zai kama su bi aƙibatun zulmi saboda aƙiba ta zalunci wadda guyan da ƙetare haddi wa ya haƙiƙa iddata Musa li qaumi bayan kana ya tabbatar da alkawalin Musa ga mutanensa wa raja'ahu da fatar da yayi wa yusaddiqu an-nadhira alladhi eh, yudallilu eh, jawwa sura sannan bayan haka ne gaskatar da mai gargadi wanda yake dama sura abinda take karantarwa wato gargadi da masu kiyawa wato faɗan ƙarya da gaskiya wata saƙul ta kullu hali tasdiki bayan haka nan ƙissa za ta zo har ƙarshe kenan don gaskata Musa kuma da wahalolin da yake samu game da mutanensa fa qala ta'ala Allah ya ce wala kad akhalna ala fir'auna bisini wata mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru wato shekaru na fadi wa naqasim min ath da ragewa ga 'ya'yan itace ya yadhakkarun ko za su wa'azu wato wannan shine musiba ta farko wadanda an kai musu an hana musu ruwan sama saboda haka abinci bai isa ba to ci gaba فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تخذهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to fa idza ja'alhumul hasanatu in wani abu mai kyawo ya zo musu cikin wannan lokaci sun ka samu wani yan wadata ko an kai ruwan sama qalu lana habi mu adda waɗannan ruwa wannan don albarkacin mu ne an kai waɗannan ruwa ai nastahiqu muna cancanta ai muna walam yashkuru alaiha amma ba za su gode ba su ci gaba wa yanta sai musa ya in wata musiba kuma ta zan same su in ka dauke ruwan ko wata ciwo ya zo ya tsaye rubu musa ta musa ya kawo da wannan ciwo da shi da mutane hmm. wa mamma ahu da wanda tare da shi minal mu'minina kun fahimta ko ala ku saurara ya jama'a inna ma ta'iruhum inda Allah shi umcin su daga Allah yake shi ya aiko musu da shi walakin aktharum la alamun amma mahi yansu ba su gane ba sai da cewa to dan mun bar bauta mu kuma ka minna Musa na wa'azi don haka wannan musiba take kawowa wato suna so an fada su kenan a yi ta duka eh ko shi yasa nake so mu je roƙon ruwa musulmi da kafiri su wata to wato um, roƙon ruwa ana son musulmi da kafirai su yi tare amma yanzu nan Ah, ana nuna ana nuna yadda ake kama mutane kaɗan kaɗan Allah bai kama su gaba ɗaya ka gane ah, kuma ah, tun da ba kama su gaba ɗaya ba ana yi ana ɗaukewa galibi wanda Allah bai masa imani ba bai wa kuwa sai ya mai da shi'umcin nan ga barin bauta ma gumaka al'adunsa mu yawo wannan wajen roƙon ruwa shi kuma hukuncinsa da ba abin nan fitar uh, musulmi da kafirai don kada a bar kafirai su yi tara na aiwuwa uh, wannan ya zafi tana ga musulmi ko masu launin imani ko ko gare su uh, to kuma inda duk an kai musiba sun karoki Musa ya addu'a ya addu'a sai Allah ya kuranye kuma sai su mai su juye su ce sihiri ne wa qalu suka ce mahma ta ji nabi ne ayatin duk abin da ka zo muna na wata aya ne ta tsara na biya don ka sihirce mu da ita ba ma nan da kuma mu zama masu imani ba duk abin da ka taho muna da shi na wahala na ne sihiri ne ka kawo muna don ka wahala to ba za mu yi imani ba wa huwa al-jumu' wato wannan ya zo kaurin kai allazi la taruduhu bayyina wanda yake ta abin nan wani hujja ba ta amfani gare shi wala yulayyinuhu iqna'un ko aka mai hujja mai wadatarwa ba za ta sa ya taushi ba wa ulinul israr ala takdhib bayan kana ya bayyana da zai doje karyatawa wala fa'u ma hu dalilun wani dalili bai amfani wa inda idan atahum al'azab wal bala bayan haka nan musiba za ta zo zo musu kun gane ko don sai an yi ta lallashi ana ta hujjoji to ci gaba hmm. shine istidraji eh عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ba an ce ko da yashe musiba ta zo sai su jingina ta ga Musa ba in ta wuce su komo to ga ayoyin an ambace su cikin wajen shekara 40 sun ka ambata an su ka zo fa arsalna alaihim tufana mun ka ayaki mun ka saki wato ruwa akan su wato aka sako musu ruwa gaba ɗaya duk ya cika abin nan garin su wa wasala ila eh, ila khuluqil jalisin sabata ayyami wato ruwa in kana zaune cikin gida wato har ga har makoshi duk gidaje sun cika da ruwa bakwai guda ah, sannan su ga Musa kai muna addu'a kuraye wannan musiba yan kuraye su ce shi ya kawo mana shi umce <laughs> wani jarada bayan haka nan kuma fara ta zo ta canye duk shukarsu. su kuma suka ta suka roƙa ya yi roƙo an ka da fara ya ce shi ya kawo ta wal kummala sannan kuma da kwarfata su abin da macen ya itace eh, susuwa gumda au nau'i min al ko kuma wani nau'i na kaska eh watatta bi ma taraka wal jira tana bin abin eh <laughs> to menene wai ki gumda an ce sakutanci ne baka san gumda ba menene gumda wannan ba mai shiga cikin itace tana canyewa eh bayan haka nan wato duk wanda ya abin nan ko rufa kai ko menene duk sai su fadi domin wato wannan sura ta ce bayan haka nan su roƙi Musa kuma abin nan yayi addu'a Allah ya izar da shi zai ce kuma shi ya kawo mana shi kunci wal da fadi sanan ka aiko musu da kwatuna famal abuyutahum wa da'am ko ina fadi shi kuma abin da suka roƙi Musa aka ture su wadda bayan haka nan jini fi jini wato abin ruwan sha duk sun ka koma jini ayatun mufassalatin ayoyi dai ba daban-daban ba an ce in wannan ya taho wannan ya taho ba ba lokaci guda suke zakkuwa ba in ya taho su roƙa Musa ya addu'a a ɗebe sai su komo su ce kuma sihiri ne duk yadda kai dai ba mu imani sihiri ne kai ma fasta baro sun kai girman kai an imani daga bani imani biya da ayoyin nan ba su imani da su ba wa kanu qauman mujrimin dama sun zama mutane masu laifi domin wanda duk an ka nuna ma gaskiya ya san gaskiya ce ya ƙi yarda da ita to Allah zai shafi hasken zuciya shi ki imani har abada Allah tsare to ci gaba ولما musa عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد da in. كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل wato lokacin da waɗancan ayoyi ke zo musu waɗancan musulmi lokacin da suke zo musu to ga abin da ke gudana tsakaninsu da musa wato su roka ai musu addu'a wadan ma ka alaihi lokacin da azabar ta auku gare su lokacin da ruwa ya zo ko lokacin da kwadi sun ka zo ko wani abin nan in ya zo qalu ya musa du lana rabbaka ya musa ka roka mana ubangijinka a ahida inda ka don alkawalin da yayi ma na cewa in kin kai addu'a zai karba kuma zai kuranye azaba la in ka kasharta annar rijz lalle in ka kuranye muna azaban nan kwadin nan sun ka tafi ko ruwan nan sun ka tafi da lanuminan laka za mu yi imani saboda kai wala nursilanna maka bani isra'ila kuma za mu saki bani isra'ila inda duk kake so ku tafi tare da su eh ya nuna kenan wannan eh, shi a lokaci na babu ne imani daga imani shikenan sai ana son dai saki bani isra'ila su hita hmm. eh babu wani aiki da kuma ba wata sallah ba wani azumi falan ma kashafna falan ma kashafna anhum ar-rizqa ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqudun wato kullun wato imani shi adda domin shi zai juyar da mutane su bar al'adu sai ka sa mutum ya yarda abin da za ka haɗa gaskiya ne sannan zai saurare ka ya bar al'adun shi wannan shi fi komi wuya kun gane ko to saboda kafa shi adda wuya wala ba ka shamna anan gure jiza wato lokacin da sun kai addu'a Allah ya ce lokacin da muka kuranye musu azaba da addu'an Musa ila ajalin hum baligun zuwa ga wani lokaci da za su kai gare shi idan hum yankun sai ga suna walwalewa wato kullun tuka azaba ta zo su roƙi Musa Musa ya yi addu'a mu ya musu azaba sai su warware kuma ba da sun ce za su saki bani Isra'ila ba sai su warware magana ay yanquluna adam su warware alkawalin su wai yusiruna su doge ala kawalin bisa kahidatin su wa huwa muwazza'un ala alal khamsi wato wannan magana duka an za a watsa daga waɗancan masaloli biyar na arsalna alaihi tufana wal jarada wal kumal wal fadiya wad dama kun gane ko Eh, yaltaji'una ila Musa su koma ga Musa su nemi addu'a wa yatlubuna min usudu nemi addu'a wa yas'aluna usudu shi an yatluba lahum kashfa ma naslabin wato ya kuranye ya roƙa musu kuranyewar abin da ya sauka gare su wai wa'idu no fi mai alkawari bil iman bihi wa irsal bani isra'ila ma za su sake shi za su ki bani isra'ila su sayin da sun ga dama shine alkawarin da suke yi wa yad'una shi kuma shi roki Allah fa kashifa anhu kuma eh, ya don ya kuranye musu ya kuranye fa yastamiruna al-imani mudda su yi dan imani dan lokaci kaɗan, su mai su mm-hmm. adam sannan su walwale kai wannan sihiri ne ah, abin nan shugumci ne na Musa kawai ya kawo mu da ba mu yarda wa qawlun hum balighuhu ay baligu nihayat al-ajal kullun dan lokacin da kamin su walwale wato shine suke abin nan wa faragu qari wa shi wa ajau an nufasa sannan sai su zo ga walwale wa alkawali qaba inqida ala ajalil mazkur ko aqiba inqida ala ajalil mazkur ko da yashi wato za su walwale bayan karewa ajalin da sun ka dan dauka wato sai sun yi kamar za su yi imani a dan yi su ga shiru na sai su walwale kuma dan faja'u ne ko faja'u faja'u mm, ko faja'u faja'u an nukuta wato sai su aukar da mm, su aukar da abin nan walwale alkawali a kida ila ajali eh, bayan karewa ajali almazkuran da an kambata kun gane ko wato duk ya koma ga waɗancan abubuwa ba gaba ɗaya ne ba amma an faɗe su sannan kuma an faɗi abubuwan da ke shiga tsakani to ci gaba hmm, fanta kamna min eh eh yi hakuri har mu kai ga wancan إنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها to karshen al'amari fanta ta min sai mun kai musu azaba gaba ɗaya ba da anwa'i hamsati bayan na'ukan nan biyar ana yi ana abin nan cire musu gaba ɗaya da yanzu sun sai aka yi musu azaba gaba ɗaya wa kana kullu wahidin minha yamkusu alaihim da kowane lokaci da azaba shi ruwa da daukan tufan da abin nan kwaduna da abin nan kowane dai in ya zauna sun ka roki Musa yayi addu'a ya gushe sannan bayan haka nan dan lokaci kadan kuma sai su warware to karshe dai mun kai musu azaba gaba da yawa agar kana mun ka nutsar da su filiyan cikin teku bahadil milwata cikin abin nan eh, bilax radisi kenan hmm. bi annahum kadzabu bi atina abin da ya samu ka nutsar da su gaba ɗaya domin sun ƙaryatar da ayoyin ko ƙaryatar Musa game da ayoyin wa kanu an hawa gafin sun san masu shagala da gare su wato sun sun kauda kai sun ki kula da su to wato kenan wannan shi a ƙarshe an kashe fir'auna eh, to sai mi kuma mm. to ashe wannan bisa da nuna mana kenan wato tsayawa a muƙabila tsakanin kada yana da hankali ya imani shi kenan sai ya ci gaba da sarauta shi akrama kalla. Eh. farkon wannan kisa eh. ah, musa alayhi salam ya isa wajen fir'auna bai nuna cewa wani ranka da ko abin nan ba hmm. inda aka baka da shi وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما خبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to bayan an halaka fir'auna sun ma ashar ila aljanib alakhir yayi isharar zuwa ga gefe guda wa ma inda ah, wa huwa inda ma amana almusallafun lokacin da masu rauni sun kai imani sune banu isra'ila sun yi imani sun bi musa ko ah, wa qabla an yaziqu ah, aqabahum bil imani baka gabanin kuma su karkace su ma wata ya ba su saboda imanin da sun kai istikhlal sun kazan shugabannin kasa gashi wa auratan alqawma ladina kanu yutalaquna masharik al'alam ardi magharibaha wato mutane muka gadar da mutane waɗanda ake gani masu rauni su ne bani isra'il an ka bautar da su ana kashe 'ya'yansu sai yau muka gadar da su gabascin din ƙasa da Allah ti baraka na fiya wanda yake musa albarka ce bil ma'i mun mata albarka da ruwa wa shijara da itace sifatun lil ardi wannan sifar ƙasa ne wa hiya sham domin kun san sham ita ta hada asiya da afirka ko ba haka ba wato gabacin kasa da yammacin kasa kenan an ka ba su ita wakila jami'u jihatul alkoko dukan jihohin kasa domin dawud alaihi salam salawatullahi wa salamuhu alaihi ma kana min bani isra'ila kun ga dawud ya mallaki duniya duka haka na suleiman dawud da suleiman ya anna dawud da suleiman salawatullahi wa salamu alaihi ma kana min bani isra'il wa kan malaka al-ard sun wato Dawud da suleiman sun mallaki kasa masharik al-ard wa magharibaha wata mal kalimatu rabbikal husna sannan kalimar kawar da an mai kyawo ta cika na cewa duk wanda ya imani yana mai rauni za mu dauka kashi. ala bani isra'ila ta tabbata ga bani isra'ila bi ma saboda hankulin da sun kai ala aza a duniya bisa ga kitan makiyan wato kenan yau Allah ya dauka su wadammar na ma suna sunu fir'auna mun ka kaddaraka ki abinda fir'auna ya zan yana yana aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanensa min al-imarat na gidaje manya da suke yi wa ma ya yarishun da abinda sun kazan suna yi na abin nan na gadaje ko kuma sunan garin su arish babban garin fir'auna inda yake zaune don sannan babu kahira babu abin da sunan garin arish yana nan cikin abin nan sinai بكسر الراء وقرا بلمها ويعرشوا اي يرفعون من البنيان abinda sun kazo suna daukawa na gini wa hadha akhir qissati fir'auna wa qaumi wannan shine karshen kissa fir'aun da shi da mutanen sun halaka an gari kasa da masu rauni wa qallaku sun hadu da halaka su li adam ittiba'ihim lil mundiri don rashin ga mai gargadi mai gaskiya kun gane ko sun kisa to bayan haka nan kisa za ta ci gaba fi hilkatin jadida ga wani abin da faifai sabo kissatu bani isra'ila ba da tajawuz bahari wato bani isra'ila sun ka ketare teku bayan sun ketare teku wato yadda sun ka zauna tare da Musa ala tabi'atihimul muharrafa bisa ga dabi'a su karkatatta walam yatul bihim منذ أن أن أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى بسم الله الواحد الذي أهلك عدوهم wata kawo absaru shi sun hita yanzu suna sababbin musulmi a musuluncin nan bai gogo cikin zukatansu ba akwai sauran abin nan sauran kahirci bai hita ba kun fahimta ko Ga shi Allah ya tsar da su da sunan Allah Musa ya sunan ya tsar da su da sunan Allah bayan haka nan kuma ya halaka makiyansu wata kawo absarun kenan farkon abin da idanun sun ka gani ala qaumi yakuna la asnamillah sai suka kawo su mutane na Hausawa al'ada su Ah, a ta yi gindin ice a yanka ah, abin na ya sarko <laughs> bayan haka nan da musulunci ya taho sai sun kaba da wannan yanka ga yasin kun gane ko eh, shi yanka shi ne haka bai so ga yasin ina qur'ani hadisi ko hadisi yace ayi wannan yanka ga yasin wato wancan ne aka dauko an ka samu wannan to ci gaba wa wa bi bani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون to gashi nan wajawaza bani isra'ila al-bahra mun ka ketare eh, teku da bani isra'ila mun ka sun ka ketare bayan an kashe fir'auna fa atawu ala qaumin yakufuna ala asnami sun ka zo ga wasu mutane da ke eh, abin nan lazimta kun ga wato ibada ta musulunci babu lazimta ayi hmm. a kare a wace zuwa eh, amin neman abinci amma a zauna ayi tayi wata waɗanda ga mutane waɗanda ke suna lazimta bisa ga gumakansu wata su ne abin nan kan'aniyun domin su a cikin abin nan su a cikin abin nan sham a wannan lokaci ƙalu sai su bani isra'ila sun kace ya musa ij'al lana ilahan ka sanya muna abin uh, gunki wanda yake za mu bauta mai kamar lahum ala kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka qala innakum qaumun tajhalun sai Musa yayi kushi yace ku mutane ne jahilai yaya abin nan Allah ya kar da ku ya komi sannan za ku komo yanzu don kun ga waɗannan batatu suna yin abin nan kuce ku kuma ku koma ga bata ai hay su qabaltu ni'matan eh, ni'matan alaikum bima bima qultumuhu ah, inda kun kai muqabaran ni'ima da yayi ko ni'matahu alaikum hu ne inda kun ka huskantar da ni'ima shi al'an wato wanda ya alaikum ga gare ku ma kuntum da abin da kun ce na ta ka muku goma ka wato ku bar Allah kenan to <laughs> inna haula'i inna haula'i mutabbarun ma hum bi wa babilun ما كانوا يعملون إن هؤلاء وأن متاني suna كغسنا لزمتا ma gumaka mutabbar amakun fi wato abinda suke ciki halakakke ne ba na gaskiya ba ne wa batilin ma kanu ya amalu abinda sun kaza suna aikatawa batacce ne bai da kyau kada ku ce ai ku koyi da shi kun fahimta ko wato wannan ita ce iyakar magana da Musa yawa mutanen da sun karo ai musu gunki to ci gaba قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين to ya yi musu hada sannan ya jawo su ga addini na kwarai don wato in kawo abin nan kullun in za in mutum na da mugunyar sanda kana son ka karbe ta to kada ka karbe ta ka bar zaune sai ka kawo masa ta kwarai don haka yace Eh, qala a gairar lahi abjikun ilahun wani Allah shine nake nema muku shi zan abin bautawa daidai ne in kawo muku wani Allah shi zan abin bautawa wa huwa faddalukum Allah alamin alhali ko ubangiji shine ya fifita ku bisa ga sauran talikai da imani ko ko kin annabawa ai fi ku wata mahi jan zamanin abin na mahi ta mutane cikin zamanin ku domin daga baya ba su ne mahi zamani ba lokacin da sun kawalwale kun gane ko وإذ أجيناكم وإذا أنجيناكم من آل فرعون يزومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاؤهم من ya عظيم تو يتي gaba da shiryar da su wadkuru kuma ku tuna idan najena kun lokacin da mun ka tsar da ku wato Allah ya tsar da ku abin nan saboda addu'ar da ni min ali fir'aun daga mutanen fir'aun ya sumu na kun su wala azabi al mutanen fir'aun suna kallafa muku mugunyar azaba suna karkashi ayyanku yuqatiluna abnaku suna karkashi ayyanku maza wa yastahilna sakun suna barin 'ya'yanku mata suna bautar da su a abin nan duk Allah ya tsar da ku ya fiddo ya fiddo ku daga gare su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan tsarsuwa da aka yi muku ko kuma azaba da an kai musu bala'un akwai jarrabawa bala yana zama jarrabawa da ni'ima ko jarrabawa da musiba min rabbikum daga ubangijin ku azim mai girma domin da an ka tsar da su ni'ima ne da an ka kashe fir'auna azaba ne wanda yake in kun diba ya kamata ku yi imani afala ta ta'izuna ba za ku astuba ku bani isra'ila watan ta kuna ku hanu amma kultun ga abin da kun kace na nema a abota ma a ba ku wani abin bautawa min qaulikum na ilahan ba ku tuba eh, min qaulihim na ilahan to ci gaba wa wa'adna muzi zalazin alailatan wa atmamna bi ajrin فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين to ba ya hana su bauta ba abin nan ya ja hankalin su ga imani to kuma kamin abin nan lalle a ba su wani abu da za su yi na ibada wanda zai tsare imani domin imani in bai da wani abu da ya dogara akan sa walwalewa shi ke yi to sai Allah ya ce masa sun mai yabtari mashhadun akhar sai ga wani faifai kuma ya fara wa huwa istidadu Musa lil mawqif tattalin Musa don tsayi gaba ga ubangiji ya amso alluna waɗanda yake akwai ibada ciki wato wurin matsayi almarhum wato mai ban tsoro ya yadayhi gaba ga Allah fi hadhihi alhayati dunya cikin wannan rayuwa ta duniya wa wasiyatu li akhiq amma kamin ya tafi kuma ya wasiya ga dan uwansa Harun eh, qabla zahabi gabanin tafiyar shi li hadal liqa'il azim gaggamuwa wannan gamuwa da Allah muwadda mai girma li yati ya qauma hu da Salisu wato zai tafi ya kawo musu abin da za su yi al mufassala wanda yake da hukunci da daki daki yamna'uhum ittiba'uha min min at ila shirki domin bin wannan ibada ya zai hana su ga bege zuwa ga kafirci wal wataniyati da bauta ma gumaka allati ra'au qauman yakufuna ala wanda sun kaga wasu mutane na lazimta akan su wato kenan ya ce Musa tsare su kada su yi komi abin nan har in komo Allah ya min alkawali zai ba mu abin da za mu yi na ibada wanda zai tsaya matsayin wannan wa wa'adna Musa Allah ya ce mun kai wa'adi ga Musa 30 laita mun ka ce ka tafi cikin kwana 30 za mu baka za mu baka abinda za ku yi nukallimu za mu yi mai magana indan ci haya kun karewa kwanukan nan bi an yasu maha kuma an kace shi azumin su kwana 30 wa hiya iqda wato shine azumin zulqida bayan shawwal sama ha sai ya tafi yayi azumi falamma tammat an kar khulufa famihi wato lokacin da yayi kwanukan nan 30 sun kai sai yayi aswaki wato abin nan dan ya ga bakin sa na wari ko ga in mutun yayi abin nan kuma in ta gaba ga ubangiji ina warin baki Fastaka sai yayi aswaki fa amara kullahu bi asharatin ukura kun ga kenan bid'a ko da alheri kai ta sharri ce yayi aswaki Allah bai ce masa ya aswaki ba shi da kai ne ya ga bai kamata ya tafi da warin baki ba Eh, da saboda aka yi aswaki sai Allah ce to ƙara goma eh. kun hamta ko fa amara kullahu bi asharatin ukhra li yukammila ko li yukallimu hudan shi masa magana bi khulufi famihi wato da wani bakin kama qala ta'ala wa atammaha bi ashara ya cika 30 din nan da goma sun kaza 40 saboda kun ga zulhijja kun ga su akwai kan hajji fatamma miƙatu rabbi miƙatun ubangiji ya cika 40 na lailatan dare 40 ga 30 na farko ga goma na ƙari wa qala musa la akhi alhali kutuna hukamin musa ya bar gida ya ce ma dan uwansa khulumni fi qaumi kamaye min ga mutane na kada ka bari su karkace wa asli amran ku gyara al'amarin su wala ta tabi sabilil musulmi kada ka bi hanyar masu banna ku koma kuna bauta mu guma kan nan domin ya ga suna son su samu wani abin bautawa yi kokari ka tsare su kada a koma ga bautar abin nan guma ka ku bari sai na komo to ci gaba wannan ya kari a cikin addini ba shi da <laughs> alheri dan wasu suna in suka yi rukuyi din nan an zu ga wasiyar da yayi kuma ya tafi kuma ga abin da ya same shi can kun gane ko eh to ci gaba wala ma jaa zalimi limiqatina wa kallama rabbu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وحر موسي صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ثم يأتي مشهد رهيب سيقع وانا فايفاي من بنصر ويازو kai su tassallahu nabiyahu Musa bil khidab inda yake Allah ya keɓance annabinsa Musa da magana al mubashir wanda yake tsakanin su kawai babu wani mala'iki wala na dari na hannu kaifa kana kalamun lai ba mu sani ba mu yadda magana Allah take subhanahu li ah, ah, ko li abdihi Musa ga lokacin da yake wa Musa magana mun sani ah. ya hi karhim wala kaifa talaqahu Musa kuma yaya Musa yaje da kunne yaji ko da yaya ya ji ba mu sani ba wata sumiru zalika muta'azzirun alaina musuran ta ga yadda abin ya auku bai yiwa gare shi fa yajibu imanuna bihi jumlatan wajibi ne mu ce ya auku kun gane ko dunkule to wala ma ja Musa li miqatina lokacin da Musa ya zo ma miqatin mu lil waqti allazi anna ga lokacin da muka yi masa wa'adi bil kalami fi za mu yi mai magana wa kallamahu rabbu ubangijin sai masa magana bila wasidatin babu wata wasida kalaman yasma'u magana wanda yake yana ji fastahala Musa kalaman arabi sai Musa ji dadin magana Allah fa ishtaqa ila kamar yadda ya ji magana ya tsammanin kuma yana gani ya kamata ya gani domin da ji da gani ba su ke kama ilmi ba domin ilmi kana samun su ta hanya biyu ko ka ji ko ka gani kun wani da ko to ya ji saura gani na saboda ka yi tsammanin yana yiwa qala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji na ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka kun ga bai ce min ka nuna min kanka ba sai ya ce ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka wato in ji daɗi ƙala lan tarani sai Allah ce a a ba za ka ganni ba wato lan yana kore har abada wato kenan ba za ka ganni ba nan duniya ai la taqdiru ala ru'yati ba ka iya gani na wa ta'biru bihi duna lan ura bai ce ba a gani na ba cewa ba za ka ganni ba bai ce ba a gani na ba kun hamta ko wata wannan cewa ba za ka ganni ba eh, abin nan yufidu an imkana ru'yatihi ta'ala yana yiwa wata kenan za a iya ganin ubangiji walakin fil akhirati amma lahira banda nan duniya nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah kafiri ne an yi khilafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko bai gani ba uh, abdullahi ibn abbas yana cewa ya gani aisha tana cewa abubuwa uku wanda ya jingina su ga annabi ya kaka kariya wanda ya ce ya ga Allah ko ya koyi wani abu na manzanci ko kuma uh, yana abin nan ya koyi wani saboda wani uh, ko kuma ya ga Allah ko kuma ya san gaibi wanda ba ta komai da shi ba kun gane ko a wujuhun yawma izin nadira ila rabia nadira don ya nuna lahira yana yi wa IDB zuwa ga ubangiji don an ce ga wasu fuskoki ranar ranar tashin kiyama masu ni'ima ne suna dibi zuwa ga ubangiji dubin jin daɗi. walakin zai ila jabali wato kenan ba za ka ganni ba amma in kana kana bari in nuna ma Allah ya ce wa Musa bari in nuna ma rashin yiwuwa wanzur il jabal kaidi dibi zuwa ga dutse wanda yake yafi ka karhi ko bai da rai irin naka ko ba mai laushin jiki bane kamar ka fa in istaqarra makanahu in ya zauna wurin sa bai bai gushe ba fa sawfa tarani za ka gani ayat in eh, abin nan eh, tusbitu ruyati wato in ta tabbata ruyati in ya zauna ya tsaya kenan ga bayyana ta gare shi ko da yake bai da rai irin naka wa illa fala taqata laka amma in dutsin nan ya kasa zama to abin nan kai ya nuna ma ba za ka iya ba falan ma ta jallarabu lokacin da ubangijin musa ya bayyana wato ga dutse bayyana kuma wadda ta dace da shi ai zahara min nurihi qadara nisfi amulatin gurgudon abin nan rabin amula wannan ita ce ai ake ce ma amula gehen wato abin nan kan yatsa to gurgudon rabin amula kenan ya bayyana to wannan yaya mutum ya ce an mula shi kun bai yiwa in ce haka nan da kaina sai dai hadisi ne don haka nace kama shi hadisin sahahul hakim kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake hakim ya inganta shi to eh ta tabbata ko liru'yati in shi dutsin ba ba sauka tarani wato ta tabbata kenan za ta tabbata to wato lokacin da ubangiji ya bayyana liljabal jabal ga dutsi ja'alahu da kan sai ya mai da dutsin gari bil da ka kenan wa quri'a bil ka dakka madukukan wato gari mustawiyan bil alwan da ke ya ya zayan tsaye da kasa addaqu wa daqu bi ma'ana ko daqqahu ko dakkahu dun ma'ana su guda ya nike shi wa hiya tabtitu shay'i wa saqi wato nike abu shine abin nan dakkahu ko dakkahu wato dutsen nan sai ya rushe wa kharra Musa sai kashi Musa ya fadi alhali yana suman me magashiyan alaihi ya suma li hauli ra don tsoron abin da ya gani ma afaka lokacin da ya falka qala subhanaka kun ga kenan kuma ko wannan wadda da ya tsaya yayi ai kun ga wata ni'ima ce dutsi ma ya kasa dauka balle mai mai rai to lokacin da ya falka sai ya ce subhanaka sarki ya tabbatar ma Ah, tubtu ilayka na mai da al'amari zuwa gare ka min su ali malam umar bihi ta roƙon nan da ni baka roƙi baka umarce ni da in roƙa ba na yi laifi na tuba yana eh, eh. wannan ya nuna Allah na ganuwa hmm. sai dai Musa ya saba ma ya yi roƙi abinda ba umarce shi ba umarce shi ba eh wa ana awwalul mu'min kuma ni ne farkon masu imani fi zamani cikin zamani na kun fahimta ko ba kamar zamu suka tafi ne ko a da haka na yake wakil hmm. haka makalla eh. tambayar malamin nan eh. cewa da ya ce kinan nan Allah ya wannan tambaya ta nuna Allah yana ganuwa eh Musa mai eh. tambaya ko kuma bai jira izini ya tambaya to ashe kenan ka ga rashin jiran izini shi ma abin nan ne kuma wato ganin nan ya nuna kuma duniya ba za a gan shi ba don lantara ni ba za ka ha an sa lan inda an ce latara ni yana yiwa anan ko kuma ba a gani na gaba daya amma lan yana korewa mustaqbal hmm. a eh. nan wanda a nan suka rika suka rika bayanin cewa suna ganin Allah za mu su mahaukata ko kuwa kafirai ah, wato kafirai ne hmm. wannan magana hmm. ba a gani Allah an ce ba waɗannan kuma an ce masu ah. ba a gani ba ya إني على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين to faifan dai bai kare ba bayan Musa da ya falka yayi wannan magana ta tuba to ga abin da Allah ya ce masa qala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ya Musa in nistafaituka ala nasi ni na zabe ka akan mutane na baka na zamanin ka na baka annabci bi risalati da manzanci na da ni baka jam'i risalati ga wata kira'a risalati wa bi kalami kun magana da ni ma wanda yake ban wa kowa ba na kebance ka da shi na zabe ka da shi fa kul ma ataituka ka riki abin da ni baka min alfal na daraja ka tsaya nan wa kun mina shakin ka zan cikin masu godewa li an umi eh, li an umi ga ni'imomin da ni ma wato ka gode kuma ka tsaya inda ni tsaye da kai to waka tabna lahu wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to wakatabna lahu fil alwahi kuma mun ka rubuta ma Musa cikin allunan Taurat wato kana min sidril jannati wato ita allunan nan na abin nan ne magariya magariya aljanna ko kuma lu'lu'u wanda ake ce ma zabarjad ko zumurrud nau'uka ne na al'ulu sab'atu wato allo bakwai ko kuma allo goma min kulli shay'in wato bayani na komi yutaju ilaihi wanda ake bukata gare shi dini ga addini mau'izatan wato wa'azi wa tafsilan kuma da ƙarin bayani li kulli shay'in ga komi wanda ake bukata gare shi wa khudha bi quwwati sannan Allah ya ce ma Musa ka riki wannan littafai wato waɗannan alluna da ƙarfi bi jiddin da ah, da ƙarfi wa ijtihadin da kokari wa amur qaumaka ya'khudhu bi asani kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mahi kyawun su abinda mahi kyawun wanda ya bayyana gare su su yi aiki da shi wanda basu yi basu gane ma'anar shi ba su yi imani da shi kada su eh, rikice kun gane ko kama qur'ani wadihi da wanda abin nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab bayyanannu wanda yake su ah, sun kafiyawa wa ukhra mutashabihat kamar a ce Allah yadda ya taita akan al'arshi kun ga wannan mutum bai iya sani ko kuma yadda ya yi magana da Musa wannan mutashabi ne kai imani da shi kada ka ce yaya yake kun gane ko to shine ahsan wanda yake mutum ya san yadda yake yiwa wato su yi aiki da da mahi kyawu kenan wanda abin nan mutashabi ko su imani da shi saurikum darul fasikin sannan kuma zan nuna muku gidajen fasikai wato gidajen fir'auna da mabiyansa wa hiya ba da hilakin bayan halaka kenan zan mai sheku masar ku gani li ta'tabiru bin don ku kula da su duk wanda ya saba ma Allah haka za a yi masa wa ma'anar qira'ati abinda an nake nuhin da za a nuna musu al-idkhal bi tariqil irthi wato kenan za a shigar da su masar wata sun gade ta wa yu'ayyidu qira'atu man ƙara'a qara'a sa'uritukum ga wata ƙira'a kun fahimta ko eh, sa'urikum kenan sai ce sa'uritukum كما كما في قوله أورثنا القوم الذين كانوا يصدقون مشارق الأرض ومغاربها وده muka karanta da kun fahimta ko sun ma bayyana akibata manya takabbar bayan haka nan ya bayyana akibar wanda ke girman kai cikin ƙasa ta li bani isra'ila don a tsoratar da bani isra'ila yanzu gashi an ba su mulki kada su girman kai yan sun girman kai ga yadda ake amshewa fala ya amalu amala fir'auna kada su yi aiki irin aikin fir'auna ba ashbahu da waɗanda ne kama da shi